Habibina الله والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد المرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daukacin ɗaruruwan 'yan uwa musulmi da suka halara a wannan wuri haraba sabana bank titin ahmadu bello a birnin sokoto da allah subhanahu wa ta'ala amince mana halar wannan wuri bayan sallar la'asar a cikin ranaku wannan wata mai alkhairi mai albarka wanda yini na yau shine goma sha biyu ga watan ramadan shekara ta hijira dubu ɗaya da hudu da talatin da biyar ta hijira mardon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kwatancin tara ga watan bakwai shekara miladiya dubu biyu da goma sha hudu muna a wannan wuri ne domin saurari fassarar littafin allah mai girma sai daga cikin alkhairi da ake so a wannan wata a madadin dukkanin yan uwa musulmi da suka zara a wannan wuri ina mai amfani da wannan dama domin kaddamar da karatun namu zai gudana a yau insha Allah karkashin jagoranci Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe da Alalama Muhammad Ibrahim Suleiman Kano wanda su ne za su jagorance mu daga abin da za mu fa'idantu da shi assalamu alaikum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتدلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في assalamu alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha biyu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar lissafin nasara tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu idan ba manta ba muna cikin surutun nisa Allah ya ce fama da kun fil na. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركفهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا Allah madaukin sarki yana magana da sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa Malaku me ke gare ku me ya same ku fil munafiki na fi a taini. kuka zama ra'ayinku ya kasu biyu akan lamarin munafukai akan lamarin munafukai kun zama kungiyoyi guda biyu ra'ayinku ya kasu kashi biyu kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu sabanin fahimta da ra'ayi a tsakaninsu akan wace irin mu'amala ya kamata a yi da munafukai sahabbai ne zama sun kasu kashi nawa sun kasu kashi biyu an gane wannan menene ya faru me ya jawo har ra'ayin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasu kashi biyu dangane da munafukai hadisi ya inganta a cikin sahih al-bukhari hadisin zaid ibn sabit Allah ya kara masa yadda lokacin da kafaran maka suka yi shiri suka yi gangami suka tinkaro madina domin su ɗaura muwar gayya akan abin da ya same su a yakin badar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai bayan ya samu labarin abin da ke faruwa da karfin shirin da kafirai suka yi sai ya tara sahabbai domin me domin shawara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya taso a lamarin yaƙi sai ya yi shawara da sahabbai gwamnatinsa gwamnatin demokuraɗiyya ce gwamnati ce ta a tattauna a yi shawara ina fata fahimci wannan ba irin demokuraɗiyyar yanzu da mai hankali da mara hankali duk suna iya kawo shawara ba shi a tasu demokuraɗiyyar akan tara masu hankali a cikin al'umma ne sai a shawarce su Allah ka gafarta mana to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to ga abin da yake faruwa ga labarin da na samu ga yadda situation report din yake bayan ya gama yi musu bayani ya ce to amma na tara ku domin ku bani shawara amma kamin ku bani shawara bari in faɗa muku shawara ta tukunna amma ba wahayi bane shawara ce ni a gani na kada mu fita mu ce za mu je mu kara da su mu zauna a nan cikin garin madina in sun zo ba su da zabi cikin biyu dole su daya ko dai su zauna bakin gari suna jira mu fito mu ko mu fitowa in suka yi ta zama su suka jiyo dan abincin da suka zo da shi ya kare ko su koma ko su san yadda za su yi ko kuma su batan kai su shigo garin madina basirar su ta bata idan suka shigo cikin garin madina mu muka san garin su ba su san garin ba sai mu ta makalewa akan kwana sai ka samu wani kulki sai ka samu ya kwana sai ka labe sai arne ya shawo kona yana miƙo kai sai ka kwada mazuya da takobinka da mashinka ka samu inda za ka labe sai mu ce musu kwanciyar bauna a titina da ƙarƙashin kwalbatoci da lunguna da saƙo-saƙo muna sunkuru muna buge su ya ce hamtan aure za su iya ba da gudunmuwa in ta leko ta katanga ta ga kan wani arni a kusa sai ta ɗauko ta ɓarya sai ta daka annabi ya ce wannan ita ce shawara amma ku me shawara to matasa su suka fara magana da da ba su samu daman zuwa yakin badar ba suka ce haba ya rasulalla yo ai kwarjinin musulunci zai rabu a ji mun makale cikin gida ga kafirai a bayan gari mun gagara fita ya rasulalla ya kamata duk duniya ta gane mu musulmai ba matsorita ne saura suka ce ya rasulalla yakin badar ba mu san yaki za ka je ba ka kama hanya ka tafi ba mun bi ba aka je wasu suka samu shahada yanzu haka suna aljanna ya rasulallah sannan sunansu tarihin musulunci ya kiyaye suna da da suka ba da jini domin kare wannan addini ya rasulalla muna ta addu'a Allah ya nuna mana irin wannan rana ta kara zuwa gashi Allah ya kawo aljanna nan ga ta har bakin gari mai ta zama cikin gida ya mu mun shawara mu akida annabi ya ce shawara kuke na aka ce duka ayi tibaki annabi ce to da ba na ba kenan tunda ku yi tibaki akan wannan nagoye bayan ku a fita bari shi gida in shirya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin gida sai da na abubakar ya shi ya taya shi shiryawa ya sa sulke na yaƙi ya yi shiri ya sha mara. kamin ya fito sahabai sai suka fara tattauna a tsakaninsu suka ce gaskiya fa mun yi gazgaci mutumin nan shine annabi shi Allah yake yi wa wahayi ya ce ga ra'ayinsa amma mu kawo namu saɓanin nasa mu kuma tsaya mu cije har ya bar ra'ayinsa ya dawo kanmu kan namu fa za mu samu matsala idan ya zo mu lallashe shi mu bashi shi haƙuri mu ce masa yanzu duk abin da ya dace shi za a yi suna zaune sai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito ya gama shiryawa ga takobinsa ya rafi ya fito ya gansu sun yi jangon ya ce lafiya suka ce ya rasu na, mun dai fahimci ba mu yi daidai ba Allah ya turo mana ya kamata magana ka ta zama final ka ce a zauna cikin gida mun mun tsaya tsayin daga cewa sai dai a fito waje a je a same su mun fahimci kamar ba ka san haka kamar ba ra'ayinka ba ne ya zuwa yanzu mu mun yi haƙuri mun janye ra'ayin mu ya rasulallah duk abin da kaga shi ya kamata a yi shi za a yi yanzu wuka da nama na hannunka in ka ce a fita a fita in ka ce kar a fita a ci gaba da zaunawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ai yanzu too late to cry when the head is cut off yanzu an riga an makara babu wani annabi da zai sha damara yayi damara fita yaki sannan ya kwance damara ba tare da ya je an gwamza ha Allah ya hukunci ba tun da hannun riga na sha damara da fito an riga an gama an riga yi me an gama ba zan canja da ba Abdullahi bin Ubay bin Salul ya ce a ah, ya Rasulullah wannan abu ba ra'ayinka bane Ra'ayin ra'ayinka na farko shine daidai kaji munafiki mu ne muna nan dai ra'ayin dai a tsaya cikin gida annabi ta ya riga an gama shi wannan munafiki ba ya kawo shawarar ne wai daga cikin goyon bayan ra'ayin annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya kawo shawarar ne saboda baya so a fita me yasa baya so a fita idan za a fita cikin biyu dole ya daya ko ya fita ko ya ki fita in ya fita yana tsoro bai so ya taimaki addini don musulunci na karya ne in bai fita ko kuma za a gane bai fita ba za a gane munafiki ne amma an ce a tsaya daga cikin gida a yi sunkulu kaga sai ya shige ɗakin matarsa ya kulle ƙofa ya shiru abin shi ko ba haka ba idan an gama yaƙi idan an yi nazara kan musulmi ya ce wa kafirai dama tare da kuna, gini wallahi dama ban shiga ba ina ɗakin matata a kira ta ta da shaida idan aka yi nasara ya fito ce kai ai mun yi aiki ya rasulallah ai to amma an ce za a fita asirinsa zai tunu ko ba zai tunu ba asirinsa zai tunu shi sai ya kawo wannan shawara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu yadda za a fita za a yi wannan yasa da aka fito hadda munafikai aka fito an fito hadda munafikai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito bayan garin Madina Da ba da yamma ya fito da ya fito bayan garin Madina ya samu nuri a zango yace anan za a kwana sai da safe a karisa a wannan wuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a tsame yara kanana da suka fito wanda ba su kai zuwa jihadi ba duk a tsame su daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo da su yaro karami za ce kai fita kai karami ba za ka je bai bashe da kuka yace ya rasulullah a bani annabi ce a bari ka kare girma zuwa nan gaba sai ya rinka fita da kai koma gida akwai wanda aka zo kansa aka ce koma gida yace ya rasulullah duk wanda ka riba nan babu wanda ya kai ne harbi da kibiya in aka bai da ni ai bar kayan aiki a gida ya rasulullah yana kuka manzo Allah ya tambaye sa bai ce haka ne aka ce ya rasulullahi yaron nan da kake gani yaro ne karami amma yaro ne da gari abokin tafiyar manya idan ya rike baka ga kwari ya cika da to ya rike ya tashi ba yaro karami ba ya zama ingar zaki ya rasulullahi manzon Allah ya ce join the line tare da kai za a tafi wani yaro karami aka ce kai ko ba sai sai ya rasulullahi to ai ka dauki wancan annabi ya ce ya bi ka girma ya ce to ai wajen kokowa kuma ina ka da shi annabi ce kana kada shi wajen kokowa ka ce annabi ce a buɗa musu fili bismillah ko kara a gaba na ya gani sai suka kama kokowa wannan yaro dan tsumburburi da ya haka ya haka ya haka sai sun gumi wannan tike gir sai tika da kasa annabi ce wai wai wai ka isa zuwa jihadi maza shiga tare da kai za a ji sai washe gari sannan aka kama hanya ha sai da aka je daidai inda kafirai suna kallon mominai musulmai musulmai na kallon kafirai munafiki abdullahi ibn ubay ibn salul sai yace to ni fa yakin nan ban yadda da shi ba domin ba da izinin annabi aka zo ba kowa ya sani ra'ayin annabi shine kada a fito amma aka samu yan bani na iya suka matsa wa annabi sai an fito to ni ina nan kan ra'ayin annabi na farko ba zan canja daga ra'ayin annabi ba saboda haka yakin nan ba za a yi tare da ni ba jama'a ta duk zo mu juya dama duka annabi ya fito da sojoji dubu daya kafirai ga su can dubbai yanzu kuma sai sake kwashe mutum ɗari uku ya sake juyawa da su saura mutum nawa saura mutum ɗari bakwai to a nan ne hankalin ya tashi wani suka ce kai wayan ɗari uku mu fara tare kansu tukuna tun da munafukai ne kafin mu fara karawa da wayan na arna wani suka ce a yi ai musulmai ne sun yi kalmar shahada ya za mu kashe su bai kamata mu kashe su ba yanzu sahabai sun kasu kashi biyu ko ba su kasu kashi biyu ba yanzu ra'ayin sahabai ya kasu kashi biyu ne Allah ya ce fi a taini mene menene gare ku ya kusa bai? har kuka zama jama'a biyu ra'ayinku ku ya kasu kashi biyu a cikin lamarin wayannan munafukai wallahu arkasahum bima kasabu Allah shi ne wanda ya mai da su baya saboda mummunan aikin da suka aikata Allah shi ya juyar da su shi ya dankwafar da su shi ya mai da su baya ya cire su daga cikin ku wannan ita ce magana ta farko da maluma suka yi na sanadiyar saukar da wannan aya kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari hadisin zaid ibn sabit Allah ya kara masa yadda to amr ibn Hanbal shi ko a muzan nasa sai ya kara fitar da wani hadisi shi kuma ta hanyar Abdurrahman ibn Auf ta hanyar Abdurrahman ibn Auf akan makasudin saukar da wannan aya an samu wasu mutane sun zo Madina suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka karbi kalmar shahada bayan sun musulunta suka zauna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina fa asabahum ba'ul Madina to Madina za ta Madina tana da matsala wai za ta Madina tana da matsala sahabbai ba su saba da wai za ta Madina ba yanayin garin wannan ya sa da aka hijira aka dawo Madina wato sahabbai sun yi ta rashin lafiya sun yi ta rashin lafiya sun yi ta kamuwa da ciwuka iri-iri mata da maza da yara aka yi ta rashin lafiya wasu mata sai dai kai daga gashin kansu yana kadewa gashin kan zai kakkarye gaba ɗaya kai gashin kansu ya kare saboda rashin lafiya da suka yi ta yi sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta addu'a Allah ya gyara musu waiza ta Madina ya ba su haƙurin jurewa Madina ya ba su haƙurin wato juriya da yanayi na Madina ya sa wa garin albarka ya sa wa abincin garin albarka ya sa wa mudun garin da ake auna abinci da garin da shi albarka Allah ya sa su su samu natsuwa a madina su kaunaci madina kamar yadda suke son maka fiye ma da yadda suke son maka sai da manzan Allah ya tayin yin wa'annan addu'o'i su su wa'annan mutane da suka zo su ga sun fara yin rashin lafiya sai suka ce kai su ba za su zauna a garin nan ba sai suka bar garin suka bargani suka ce bari su koma ƙauyukan madina su zauna ba za su iya zama ba to lokacin da suke barin gare sai suka haɗu da wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa za ku bar madina bayan kun hijira suka ce a yanayin garin ba ni mu wannan wai za ta garin ba za mu iya jure mata ba suka ce musu a alaysa lakum fi rasulillahi qudwa ashe koyi bai same ku a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba idan annabi da sahabbansa za su yi haƙuri su zauna ku da mai ba za ku zauna ba suka ce to ai sun ci za su iya ne mun gaskiya ba za mu iya ba sai suka yi gaba daga nan ba su wuce ba suna ƙara baya baya baya har suka koma cikin kafirai karshe suka zama me suka zama munafikai suka sake komawa cikin arna suka zauna a garuruwan kafirai to waɗannan mutane sai sahabbai ra'ayin su ya rabu biyu a kansu wasu suka ce to ai nafaku wayannan sun zama munafikai kenan wanda ba za su iya zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasu suka ce a ai musulmai ne ba munafurci suka yi ba ba za mu ce musu munafukai ba sai ra'ayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai rabu akan su wannan shine ruwaya ta wato Ahmad ibn Hanbal daga da isnadin sa zuwa ga Abdurrahman bin Auf malamai suka ce wa'annan ruwayoyi guda biyu dukkan su masu karfi ne kuma dukkan su ana aiki da su an samu wayanda suka bar madina ayan ta shafe su an samu wayanda suka juya sanda za a yaƙin uhud su ma ayar ta yi ne ayar ta shafe su duka wayannan nau'uka guda biyu wato ayar ta shafe su shine Allah ya ce fa malakun fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu sai Allah ya ce turiduna an tahadu man adalla kuna so ku shirye da wanda Allah ya batar ne wanda Allah ya batar da shi akwai mai iya shirye da shi babu mai iya shirye da shi shi yasa duk yadda zaka yi wazi da zaka yi karanta Qur'ani sai kai ka gama wani ba zai gane ba ha wai karuwa ta ji mai hadisi yana mai zina ko ya tuba sai ya nutsa wuta kwanan shekara ta ce kai ka gama alamun za ta karba ba za ta karba ba ta ga dan a ba ta tana dan a ba ta ce kai ni babban layi ƙara yi sunuka da sauraron wanda mutum ta ga magana ta gane gaskiya ba ta taso ba kenan Allah ka gafarta mana duk da cewa shi mai cewa ko ta tuba sai ta nutsu a wuta musayi da ya samu hadisin ba Allah ka gafarta mana Allah ya ce a turidu na an ta hadu man azallallah Allah ya ce wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar da shi to falanta jida lahu sabila ba ka iya samun hanyar da zaka shirye da shi Allah ka shirye da mu da wannan ne malamai suka ce idan Allah ya dora kan shirya ita godewa Allah ita godewa Allah ba kokarin ka bane ba dabara ka bace rahama ce daga wa rahama ce daga Allah shi yasa ka gane sunna ka rike aqida kai da Allah wanda bai gane Allah ba bai gane sunna ba duk yadda zaka yi wa'azin ba zai gane ba ba mu iya shirye da shi Allah mun gode maka da ka shirye da mu Allah ka ƙara tabbatar da mu akan sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar kai mamakin wanda ya mata ya aka yi mata yi mamakin wanda ya shiru ya aka yi shiru Allah ka shirye da mu sai Allah ya ce mai a gaba da rama ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله بابا مغنى فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الله مدوكين سركي يتي دبيعة منافقين يهودا ودولو تكفرونا burin su ya za a yi ku kafirce kuma kama kafaru kamar da suka kafirce fatakunu na sawa'a ku zama daidai da su shi yasa munafiki matukar kai ka kana kan hanyar Allah to ba ran da za a taba shiryawa tsakanin ka da shi saboda shi in ba kai ma ka zama munafiki ka bar wannan hanyar ba shi hankalinsa ba zai kwanta ba ba zai dade da kai ba haka ba yahude duk inda ba yahude yake bukatar sa ka zama mai ka zama kafiri wannan shine bukatar ba yahude shi yasa ba inda za ga ba yahude yana kiran ka ka shiga addinin shi ba inda ba yahude zai kira ka shiga me ka shiga addini za ku kiristoci suna wa'azi suna cewa shiga addinin kiristanci amma kun taba ganin bai hude ya zo ta wa'azi ya ce a shiga addinin yahudun shi shi bai hude bai so ka shiga addinin shi kuma bai so ka yi musulunci so yake ka ce ka zama dan iska akan hanya haka shi yadda yake bukata ke gane yake ka zama bai hude ma ya yi me ya girma masa. shi ko munafiki duk inda kake so yake ka lalace matukar kana kan hanyar Allah to kullun tsarkici da shi kenan sai Allah ya ce fala tattake zo minhum awliya to irin wayannan mutane karka rike su a matsayin wato majibin lamari karka nemi taimakon su akan dukkan wata harka da zaka yi da wannan ne yasa duk wanda ya dogara da munafiki ya dauka munafiki zai taimake shi to bara da munafiki zai taimake shi yanzu musulmi me yake damu mu munafikan cikin mu duk abin da za a kare musulunci da su ake hada kai sai an dauko wani munafiki daga cikin mu ga shiga riga ga shigan musulunci ga sunan musulmai amma menene tintirin munafiki ne duk bala'in da za a kulla muku da sharri da za a kulla muku da shi za a hada baki ba a taba kulla wa musulmi sharri a Najeriya ba a hada kai da munafikin musulmi ba kuma yadda ko ga Najeriya duk duniya haka ne duk duniya haka ne tun zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har kiyama ta tsaya kuma abin da ke faruwa kenan Allah ta raba mu da sharri munafikai da ke cikin mu shi yasa Allah ce fala zo minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah sai sun yi hijira sun baro garuruwan kafirai sun dawo ina sun dawo garin musulmi kenan yana daga alama munafiki kullum cikin arna zaka same shi ba cikin musulmi yan wanshi ba duk sanda aka ja layi a layin arna zaka gan shi alama ne na menene na munafiki ne in ka zo za ka yi magana ce to ya muka iya Allah ya haɗa mu ƙasa ɗaya one nation one destiny Allah ka gafarta mu fala tattaki zuminhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah Allah ya ce fa in tawallu in suka juya baya anil hijra suka kifi hijira su dawo inda musulmai suke Allah ya ce fa kuzuhum wa qatiluhum ku kama su ku kashe su inji Allah haythu wajadtumuhum bi inda kuka same su inji Allah madauki sarki Allah ya ce fala tattakizu minhum waliyan wala nasira kada ku riƙi wani mai taimako ko wani majibincin lamari daga cikin wannan munafikai da kun gane mutum munafiki ne original to ku sa cikin harkar duk harkar kun ya shigo sai haifar muku da me sai haifar muku da matsala shi zai rinka ɗaukar sirrin ku yana bayarwa da haka za a karya ku idan za ka yi musulunci yi musulunci sak in ba ka yi to ka zama arne kawai a zauna lahiya an zauna lahiya ko ba zauna lahiya ba an zauna lahiya shi yasa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna wa duniya wani irin darasi da ba taba ganin irin shi ba lokacin da aka yakin badar aka kamo fursunonin yaki annabi ya tara sabai a shawara sai na abakar mai shawarar ka ya ce ya manzan Allah farko dai muna godiya Allah ya ba mu nasara waɗannan mutane da aka kamo ba wasu bane mutanen makka ne ƴan uwanka ne da danginka suka koro ka Allah ya nuna musu ƙarfin ikonka ikon shi ya karya sai ya baka nasara a kansu an kashe saba'in an zuba ga su cikin rijiya ga manya-manyan gingima gingima guda saba'in an kamo shawara ta ya rasu da laka musu afuwa ba na ce ka sake su ba ka sa su su biya fansa kudin da za su biya fansa gwamnatin musulunci ta ƙara samun ƙarfi sai ta ƙara ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin makamai saboda kare kanta don sabuwar gwamnati shi wanda ya ba da fansar da ba ɗan wanke ba mutum da Allah na iya shirye da shi ba wata nan sai Allah ya shirye da shi sai musulun da kuma ya zo mu tafi tare da shi hmm. wanda bai da kuɗin da zai fanshi kansa in ya iya rubutu da karatu sai mu tara masa ƴaƴanmu ƴaƴan musulmai mu ce koya musu rubutu da karatu shine ya fanshi kansa kaga mun ƙara samar da literacy a cikin musulmai mun ƙara wa musulmai ƙarfi ta fuskar education ta fuskar ilimi wannan ita ce shawara ta annabi ya ce mun ji Allah ya saka maka da alkhairi sai na Umar mai shawara ka Aisha ni kyauta sha banban da wannan aka ce mai shawara ka yace na da ƴan uwanmu ne da danginmu to amma ni a fahimta ta mun samu dama da zamu nuna wa duniya bamu da alaka da kowa in ba alaka musulunci ba yace ya zamu nuna wa duniya wannan darasin kowa cikin mu a dubi dan uwan shi cikin fursunonin nan ni a dubo ina yan uwana da dangina da suka shigo cikin kafirai aka zo a yaƙi musulunci a tattaro musu in an tattaro musu sai a bada takobi in ambaci sunan Allah mai rahama bai jin kai in sare da su sai na abubakar a ga suwa yan uwan shi a tsatsamo a bashi ya kare kansu da kanshi dukkan mu kowa a bashi dangi in ganin ka ya zo a miko maka tilla kanshi wannan shi zai nuna wa duniya fa alakar jini mu yanzu a wajen mu bata da muhimmanci alakar aqida alakar tauhidi alakar la ilaha illallah ita kadai ce da saura to daga nan kowa a duniya zai gane musuluncin da mun masa shiga sojan badakari annabi ya shiru ya ce kai shawarar ka yi zafi da yawa amma dai Allah ya saka maka da alkhairi sai dai shawarar sai dina Abubakar ita na karba saboda haka aka karbi ne shawarar ba sai na Abubakar aka karbi fansa kun san me ya faru washe gari an zo sai aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka da hawaye sabai suka ce ya rasulullahi ga ya mana abin da ya saka kuka mu ma in ta shafe mu mu zauna a aidan mu manzon Allah aya ce Allah aya ce Allah ya sauka mu yace wa ma kana lin nabiyin an yakuna lahu asra wa ma kana lin nabiyin an yakuna lahu asra hatta yuqina al ard to ga tambaya turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah yawa wallahu azizun hakim Allahu akbar laula kitabun من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب الله أكبر Allah ya ce wa ma kana lin nabiyin bai dacewa ga wani annabi an ya kuna lahu asra kafirai haka nan su taso su auka wa wannan annabi bai ji ba bai gani ba bai taka ba bai zubar ba saboda ba su san musulunci suna so sai sun murƙushe islam gaba daya Allah ya bashi nasara ya kawo su a matsayin fursunonin yaƙi sannan ya sake su Allah ya ce wannan ba aikin annabi ba hatta yuskina fil ardi sai ya jika kasa da jinin su inji Allah Allah ya za ku ta kuna wani karfafan sa firiruna arabar duniya yan kudin duniya kuke so wannan yan daular duniya ita kuke nufin za ku karba a hannun su? to yanzu ba magana daular duniya bane sun zo su yi fada da addini ne Allah ya ce wallahu yuridul akhirah shi Allah lahira yake nufi wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne shi yasa ya nuna wa musu ya fi karhin su sannan hakim gwani ne mai hikima shi yasa ya ba ku nasara a kansu Allah ya ce laula kitabun min Allah sabaka ba dan wani littafi na Allah da ya riga ya ba Allah ya ce wa annabi wa shawurhum fil amri idan lamarin yaki ya taso kai shawara da sahabbanka annabi kuma shawara yayi ake wannan matsaya ba Allah ya riga ya bada dama a yi shawara kun yi sa'a kin yi kirin kun yi sa'a hanyar da kuka bi kuka zartar da wannan hukunci hanyar da Allah ya yarda da ita ne Allah ne ya ai shawara kuma kuka yi shawara amma ba da wannan ba masa kun fi ma akan sun azabun ali da wata azaba azabun azim da wata azaba mai girma ta shafe ku sanadiyar wannan kudin da kuka karba kenan ra'ayin waye daidai ra'ayin Umar dan kada ra'ayin sayyidina Umar dan kada Allah ka gafarta mana to ku kalli yadda musulmai ke kallon addinin musulunci yasa Allah ya ce fa kuzuhum wa qatiluhum haythu wajadtumuhum wala tattakizu minhum waliyan wala nasira yanzu anan musulunci rashin adalci yayi adalci musulunci ba shi ya je yaƙa ba tasowa suka yi eh su ne suka taso suka koro musulmai daga makka suka kwace dukiyar musulmai suka yi komai suka yi tadanci akan musulmai suka kakkashe musulmai musulmai sun fito ne domin su tare ayarin ƙurayshawa su karbi dukiyarsu su ma su rage asarar dukiyarsu da aka kwace a maka ba ya ke fiddo su ba ayarin ya kubuce ba a samu karɓar kuɗin bai sha duk da haka kafirai suka ce sun zo sun yaƙi musulman sai sun yaƙi ne sai sun yaƙi musulman Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da ramma إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم يوا حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم كاجر همر مسلمين ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم وانا قلت يعني فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم ya ce السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا الله ما دوكي sarki yace wayannan da suka zauna cikin garuruwan kafirai ba su yi hijira sun zo ba sun dawo garin ina garin musulunci to akwai waɗanda Allah ya musu rangwame su ba za a yaƙe su ba su wane ne waɗannan ba za a yaƙe su ba Allah ce illal ladina yasiluna ila qaumin bainahum wa bainakum misaqun sai ne waɗanda suka tashi suka je suka sadu da wata jama'a wacce ita wannan jama'ar tsakanin ku da su akwai alƙawari na zaman lafiya musulmi yana zaune a cikin ƙasa kafirai kafiran da suke yaƙi da musulunci yana da damar da zai wo hijira ya hijira ya dawo cikin musulmi ya je dawo ya dawo cikin musulmi to idan aka je har da shi a wajen yaƙi na kashe shi an zuba da jini shi a banza an zuba da jini shi ne a banza saboda yana da damar da zai yi me zai yi hijira ya dawo ina ya dawo cikin al'umma musulmai to in yadda da cikin wayannan kafiran bai dawo cikin musulmi ba amma sai koma cikin kafirai waɗanda an kulla alƙawalin zaman lafiya da su da musulmi to babu dama a kashe saboda yanzu ba ya zauna a garin kafirci ne. ya zauna a garin duk da ba garin musulmai bane amma akwai alkawari tsakanin wayannan kafiran da musulmai cewa ba za su yaƙi musulmi ba musulmi ma ba za su yi ba ba za su yaƙe su ba to duk wanda ya shiga cikin irin wayannan shi ma ya samu aminci ba za a taba shi ba ina ba ta gane wannan shine illal ladina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun ba su kadai ba ko da kafiri ne wanda ba musulmi ba yana zaune garin da kafiran ke yaƙi da musulmai idan ya ƙawar ya bar garin ya koma garin da su ma kafirai ne amma kafiran ba sa yaƙi da musulmi shi ma ya shiga ƙarshen wannan ayar za a taɓa shi ba ku ga wani irin rahama da tausayi irin na islam kafirai idan suka kulla alaka da musulmi to kafirin da ya gudu wajen su shi ma ba a taɓa shi shi ma albarkacin kaza ka dangare sai sha ne sai sha ruwan kasko wannan ne dalilin da ya sa suraka ibn malik al-madalaji bayan an yakin badar an yakin uhud musulunci ya kara ƙarfi sai ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shirye runduna zai tura ta taje ta yaƙi kafirai yan kabilar banu mudlaj shi kuma yan kabilar su ne yana jin wannan labari sai ya gangaro wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu annabi har ya gama shirye runduna an kawo Khalid ibn Walid Saifullah al-Maslul an sa shi ne komandan rundunar akan ya je ya yaƙi suwa yan kabilar banu mudlaj sai ya zo shi yana so a masa iso da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo shi bayan sun gaisa ya ce ya rasulullah na hada ka da wannan ni'ima da Allah ya maka ta wannan addini naka da nasarar da yake baka na ji labarin ka shirya runduna za ta je ta yaƙi yan kabila ta yan kabila banu mudlaj annabi ce ya eh, kwarai da gaske ya ce ya rasulullah ina roƙo ka yi sulhu da su tunda sun ce kafircin su suke so ka bar su shi ta kafircin su abin da sa ga suna yin kafirci saboda ƙuraishawa mutanen ka basu karɓe ka ne da ƙuraishawa za su musulunta su ma musulunta za su yi gaba daya saboda haka ka kyale su su yi ta kafircin su na maka alƙawari duk ran da quraishawa suka musulunta su ma za su karɓe addinin musulunci idan ƙuraishawa ba su musulunta ba suna ta kafircin su to su wayannan na maka alƙawarin ba za su yaƙe ka ba ba za su haɗa kai da wani ya yaƙe ka ba amma su yi ta kafircin su ka kyale su su yi ta kafircin su manzo Allah yace wannan shine abu da kake bukata a yace yace an gama yace na Khalid ibn Walid yazo yace kai ne komanda na hada ka da Suraka ku tafi zuwa ga yan kabilan Mudlaj ku kulla alƙawarin zaman lafiya da su marar yakin da za a yi da su a kwance marar kada a yake su haka aka je aka kulla alaka da su cewa su yi ta kafircin su amma ba za su yaƙi musulmi ba ko ba za su taimaka wa kafirai su yaƙi musulmi ba amma a ba su fita ne shi ta kafirce su har da Allah zai sa Qurayshawa su ba su gane gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na amince da wannan alƙawarin kada a taba su sai annabi ya ce to wannan kabila ta Banu Mudlaj duk wani kafiri ko ana fada da shi in shi kafirin ya dallo da gudu ya dawo cikin wannan kabila shi ma ba za a yaƙe shi ba shi ma ya samu security kun ga adalci ne na me na addinin musulunci Allah mun gode maka da ka bamu wannan addini mai adalci duk duniya babu addini da ke da adalci kamar wannan shi yasa yanzu idan ka je gabas ta tsakiya kasashen musulmai da ke wurin inda kasashe ne na musulmai akwai waɗanda ba musulmai ba su yawan gaske miliyoyi wasu kiristoci ne wasu yahudawa ne suna nan suna addinin su kuma su a kwance ba mai taba su ba mai ne ba mai taba su shi yasa duk inda musulunci ke da ƙarfi za ga ba a taba kafiri a wurin kafiri yana da security nan sakwato me ke da ƙarfi musulunci ko kun taba jin auka wanda ba musulmi ba kun taba jin an kashe wanda ba musulmi ba saboda kawai shi ba musulmi ba ne kun taba ji ba a taba yi saboda musulunci bai ba kebi suwa ke da karfi a wurin duk wanda ba musulmi ba da ke kebi duk wani wanda ba musulmi ko dan wata kabila ko daga ina ya fito a Najeriya yake zo a kebi yana kasuwancin sai na harkar shi kun taba jin musulmi ya taba shi saboda haramun ne musulunci bai da ba musulunci bai ne ba yana da cikakkiyar natsuwa da tsaro da security da kwanciyar hankali za ka ga ya sake na ta harkokinsa ba mai taɓa shi jihar zamfara su wake da rinjaye kun taɓa jin an auka wa musulmi wanda ba musulmi ba hankalin sai a kwanci lafiya lafiya zabi sun gama kaho ba mai taɓa shi saboda adalcin musulunci musulunci ya ce bai da taba shi ba lafiya kalau ne zaune plato suwa ke da yawa plato musulmin da ke plato ya zo na lafiya kullum ya ke yi kuma haka musulmi ne dan ta'adda you are not serious you are not serious wallahi da musulmi ke da rinjaye a faratu ba a taɓa kirista ko ba ba ka da rinjaye a yadda kaga kiristan sokoto ke zaune lafiya can ma haka za a zauna lafiya amma da yake musulmi ne yan kana an ba su kullum za ka ji an tada rikici a kashe wa'annan kullum daga marayu sai yan gudun hijira ku kalli jihar kaduna akwai arewacin kaduna akwai kudancin kaduna arewacin kaduna su ake da rinjaye kun taba jin an auka wani kirista ko wani wanda ba musulmi ba arewacin kaduna saboda musulmi ke da rinjaye musulunci bai yadda ba musulunci ya ce kana zaune da wanda ba musulmi ba ka ma shi ka mutunta shi ka tsare lafiyar shi ka tsare rayuwar shi karka kuskura kamar ya taba shi to amma kudancin kaduna fa inda musulmi ne yan kaɗan an zauna lafiya kullum zuwa ake kashewa kwanaki sanda aka wata rigima akwai matar da ta kira ni a waya ta ce malam duk wanda nake da alaka da shi a duniya namiji an kashe shi an kashe babana an kashe mijina an kashe yayuna an kashe karnina an kashe kawo an kashe babba duk wanda nake da alaka da shi inda namiji ne an kashe shi tana kuka take gaya mu a waya akwai rigimar da aka yi ɗan gudun hijira kawai da aka koro suka zo sansanin yan gudun hijira a kaduna a sansanin gudun hijira ma an haifi jariri sama da jariri ɗari biyu jarirai kawai da an kashe iyayensu matan na gudun hijira da ciki an haifi sama da jariri ɗari biyu a sansanin yan gudun hijira ba maganar yara ƙanana da aka zo da su ake ba amma duk inda musulunci ke da rinjaye za ka ga lahiya kalau ake zaune ba a taɓa wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba ne ba a taɓa shi wannan shi zai nuna muku adalci na addinin musulunci saboda ka addinin musulunci ba addinin ta'addanci ba ne addinin zaman lafiya ne addini ne da ya kawo duniya zaman lafiya addini ne da yake lura da haƙƙin ɗan adam bai yadda a taɓa haƙƙi nawa na ɗan adam shi yasa ko ga kafirin da ke yaƙi da musulmi ma in ya gudu ya je wajen kafiran da ke zama lafiya da musulmi shi ma ya tsira shi ma ya me shi ma ya tsira ne ilin ladina siluna ila qaumin bainakum baina hum misalu aw ja'ukum ko kuma waɗanda suka zo wajen ku hasirat suduruhu zuciyarsu na cikin kunci su ya takura sun rasa inda za su sa kansu me yasa sun shiga tsaka mai wuya an yi katilukum au yi katilu qawmuhu su ba sa so su yaƙi ba sa so su yaƙe ku ko da kafirai ne kafiri ne amma shi bai so ya yaƙe ku aw yuqatilu ko ba zai iya yaƙi da mutanensa ba in ya zauna cikin mutanensa ya ce ba zai yaƙe ku ba to mutanensa ba za su bashi ba za su tilasta shi sai ya fito ya zo an yaƙe ku in ba haka ba su kashe shi shi ko na jin ba zai iya faɗa da ku ba ba zai iya faɗa da ba da kafirai yan uwansa da yake cikin su ba sai ya zo muku ya ce to ni ga hali da nake ciki ni dai kafirci na yana nan ba zai musulunci ba amma mutane na za su tilasta samun in zo in yaƙe ku ni ko ban so in yaƙe ku ina so a ƙale ne ni dai ban yi faɗa da ku ba ban yi faɗa da mutane na ba to su ma irin wayannan annabi Allah ya ce wa annabi a basu inda za su zauna kuma a tsara lafiyar su ka a bari wani abu ya taba su duk da kafirai ne saboda sun yadda su tsaya ina kenan musulunci bai yaƙa ka sai ka yaƙe shi musulunci bai taba cewa kawai aje je auka aukawa mutane haka ba addini na adalci ko ka ga wani ya yi haka to ya saba wa wa musulunci wa ya kamata a tuhuma shi ko musulunci shi ya kamata a tuhuma shi ya saba wa wa musulunci matasa kun gane matsayin musulunci wannan Allah ne yake karantar da mu Islam yake faɗa mana yadda musulunci yake sai Allah ce fa in ta loko. irin waɗannan idan suka Allah ya ce walau sha Allah da Allah ya ga dama la salladahum alaikum da ya salladantar da su akan ku falakata lokum da sun yake ku amma Allah ya jefa musu tsoro ya jefa musu karaya su ga ba sa so su yake ku ba sa so su yaki da mutanen su Allah ya ce fa in tazalukum idan suka kaurace muku falam yuqatilukum ba su yake ku ba wa alqaw ilaykum salama suka yi saranda suka ce ai zaman lafiya tsakanin ku da su Allah ce fa ma ja'ala alallahu lakum alaihim sabila Allah bai sanya muku wata hanya da za ku bi ku yake su ba irin wa'annan kafiran su ma ba a yakan su saboda kafiran amana ne kafiran zaman lafiya ne da za ka kashe irin wannan kafirin sai ka biya biya da za ka kashe shi sai ka biya ne sai ka biya biya da za ka kashe wannan kafirin da za ka same shi yana shan igiyarsa ka ce arnan banza arnan wahi ka zuba mai da giya in ya kawo ka kara kotun musulunci sai ka biya shi sai ka ne sai ka biya shi egiye shi da ka tambadan mashi da ita ba za a ba wani addini mai adalci sai addinin musulunci ku karanta tarihi ku ga daulolin da yahudawa suka samu nasara a kansu ba su bar kirista kwara ɗaya ko musulmi kwara ɗaya ba da suka yanka shi akwai inda za ka samu musulmi sun gudu ma sun shiga masallaci a zo a shiga masallacin da dawakai a kashe su gaba ɗaya jini yana gangarowa ta karkashin gambun masallaci wasu su hauka rufin masallaci a hauka rufin masallacin a yanka su sai jini ya zubo ta inda raro haka aka rinka yi ku dubi daulolin da nasara suka samu nasara a kansu ba su babba yahude kwara ɗaya ko musulmi kwara ɗaya ba yadda suka kashe su amma musulunci shi kaɗai ya zo da wannan tanadi na adalci Allah mun gode maka da ka bamu wannan addini mai adalci sai Allah ya ce mai gaba da rama ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا كلما ردوا إلى الفتنة أوتكوا فيها كجمعي فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا الله يجب تجدون آخرين akwai wasu kuma da za ku same su wato munafikai kenan wanda suka kware maradu alal nifaqi su ga ɗabi'a su yuriduna an ya'manukum suna so su zauna lahiya da ku saboda yi yanzu wajen ku su ce su musulmi ne su shiga masallaci ana sallah da su daga nan sai su koma garin su in suka koma garin su to a can kuma waya amanu qaumahu suna so kuma su zauna lahiya da mutanen su saboda yi yanzu a je bautar gunki wani su shiga su za a je a gunki su jira kenan su yaya nan su nuna muku su musulmai ne can kuma sun koma sun ce su arna ne to shi wannan ƙara wancan wanda ya ce a bashi ya zauna lafiya ya kafirce shi bai yaudari musulunci ba ko ya yaudari musulunci amma shi wannan ya yaudari musulunci ya zo ya nuna wa musulunci cewa shi musulmi ne aka rinka yin sallah da shi da ayyukan addini ya koma kuma ya shiga cikin kafirai da shi yake zuwa ana yin guje ya yake yi Allah ya ce kullama ruddu ila fitnati duk sanda aka juyar da su zuwa ga kafirci urku su fiha sai su dankwafe a cikin kafirci ji Allah Allah ya ce to su irin waɗannan ba a su yin an same ba ne ba a su ya kasu ake saboda su sun yi munafurci su yan katanga ne je mage shi ba tsuntsu ba shi ba dabba ba in ya shiga cikin tsuntsa ya ce shi tsuntsu ne in ya shiga cikin dabbobi ya ce shi dabba ne in ya shiga cikin musulmi ya ce shi musulmi ne in ya shiga cikin arna ya rikide ya zama mai ya zama arni Allah madaukin sarki ya ce fa illam ya tazilukum irin wa'annan in ba su jaye jiki gaba da ku ba wa yulqu ilaykum salama idan ba su yi muku saranda sun bar musulunci ya zauna lafiya ba eh wa yakufu aydiyahum sannan su kame hannunsu su daina kullawa mutane musulunci sharri su daina fada da musulunci Allah ya ce fa kuzuhum to ko kama su inji Allah wa qatluhum haythu saqibtumuhum ku kashe su duk inda kuka rutsa da su inji Allah ko a cikin haramin Makka kuka same su ku sare kansu inji Allah madaukin sarki ko ɗakin Ka'aba ya shiga yana rungume da ɗakin Ka'aba kenan musulunci bai da'a masa sharri ba bai da'a masa ne munafurci ba shi musulunci mutum biyu yake faɗa da su munafikin da ya shigo musulunci kuma yake kulla musulunci sharri da kafirin da ya ce ba zai ba musulmi ya yi musulunci shi ba sai ya hana musulmi yin musulunci in ba haka ba sai dai ya kashe musulmin yake kan musulmin wayanda mutane guda biyu su islam ke jihadi a kansu amma kafirin da ya je sa kai musulmi ka je kai musulunci ka musulunci bai taba yaƙa wannan kafirin ba musulunci baya ne ya yaƙa wannan kafirin wannan kafirin ba abokin gaban musulunci ba ne. shi musulunci wa'azi yake mashi da wa'azi da karantarwa a hankali a hankali sai ya gane shi yasa a tarihin musulunci musulunci ya samu wani abin da ba addini da ya taba samun irin shi a duniya musulunci ne aka taba samun mutane suka zo suka yaƙi musulmai suka yi nasara akan musulman suka murƙushe musulman amma da suka fara hudda da musulman suka ga kyau na addinin musulunci da adalcin addinin musulunci su ma gaba ɗaya suka musulunta kamar magul a ka'ida algalibu ya tabi ulmagalu abu da almagalu ya tabi ulgalib wanda aka rinjaya shi ke bin wanda ya rinjaye shi to yanzu kuma sai ga algalibu a nan kuma shine ya bi almagalu ya yaƙi musulunci saboda gaba da musulunci ya yi nasara kan musulunci da ya ga hasken musulunci kuma ya shigo cikin musulunci Allah mun gode maka da ka bamu wannan addini shi yasa musulmi yana iya tsayawa ko ina ya alfahari da addini shi kada ka rinka alfahari da addini ka akwai musulmi da yanzu shi kyama yake a ce masa shi musulmi ne idan ana mitin a kansu lokacin sallah yayi wai na tsoro yayi sallah wai saboda a ce shi musulmi ne a ce shi me shi musulmi ne Allah ka gafarta ma wannan bai san me ake cewa islam ba sai Allah ya ce me a gaba da rama وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ببر مغانا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا نعم فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة نعم وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة أه. فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة الله أكبر فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله yanzu addinin musulunci ya karantar da mu yadda ake huda da wayanda ba musulmi ba da munafukai da ke cikin musulmai muka ce waɗannan su ne waɗanda addinin musulunci yake yaƙa kafirin da yake faɗa da musulunci ko munafikin da ke cikin musulmai wannan ne dalilin da ya a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam, akwai waɗanda suka matsa wa musulunci lamba har annabi ya kai gaba da umarnin a yi tunkuru a kansu a yi tunkuru a kansu irin su ka'abul ashira wani bai hude ne matsiyaci bai kulla musulunci shari ya san islam baya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk inda aka rubuta wuta aka kashe musulmi sai ka samu da hannun shi a ciki kuma gashi mawaki ne bai da aiki banda rera waƙoƙin zagin annabi da kushe addinin musulunci ya cutar da musulunci da takobin ya cutar da musulunci da dukiya ya cutar da musulunci da sa kai nan sai da abin ya zafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace malli bi kabil lil ashra ya kusa bai wake wa zai iya zuwa yayi sunkuru ya kunar bakin wake ya gama mun da Ka'ab ibn al ashra wa zai iya mun wannan to magana babba ce saboda kaf madina ba gidan da ke da security kamar gidan abu'l ashraf gidan akan wani dutse yake dutsen wani dutse ne mai kaifi kaifi sannan katanga katanga katanga kamin ka isa inda gidan shi yake a kowace katanga kuma idan ka tsallako akwai gidajen yahudawa akwai gidajen me to ya za ka iya tsallakawa har ka shiga ka je ka kashe shi kuma har ka fito Muhammad ibn Maslama ya ce ya rasu ne zai ya ya ce amma yana da sharadi annabi ya ce me sharadinka ya ce to ka san ba yahudi ne yanka ba zai yarda da ni har in iya aiwatar da abin da nake so na aiwatar ba sai yin dan nayi yan maganganu haka na dan sukan abin nan annabi ne ka gane me nake dubi. Za Allah ya ce ba matsala an baka dama duk abin da ka dama faɗi annabi ma in ta kama ka danna masa a kyar danna masa a dai gama mana da wannan abu ya yi zafi ko bai zafi ba to Muhammad ibn Maslama dama abokin Kabul Ashram ne saboda haka dama ya dan sun kako ya ajiyarsa sai da ya zo daidai katangar budawa ta ƙarshe inda ya fara shigowa a nan ya samu inda ya adana sannan ya zo ya ce yana so ya ga kabul ashiram haka aka yi ta tsallakawa da shi a bi wannan mataki a bi wannan procedure har aka isa aka ce kabul ashira muhammadu ibn maslama ne yake son ya ganka a lokacin na ɗakin wata amarya sai ya aure wata amarya bai huriya da ake ganin ba kyakkyawa bai huriya a yahudawa gaba ɗaya kamanta tana shafa masa turare a ka tana shafa masa turare a gashi aka ce ana sallama ana so a ganka a wake so ya ganni aka ce muhammadu ibn maslama wannan mai hudiya ta ce kai daga jin sunan nan ba alheri a ciki karkar ne ya tinse da ya ce ke abokina ne tun zamanin zahiliya duk da an ce ya bi mutumin amma bari in je in ji watakila wani sirri ya zo mana da shi ya ka zauna mai ke tafi da kai ce hira na kawo maka ya aiko ka kyauta ya mutumin naka ya ce kai ya ce ai mutumin ya zame mana alaƙa kai mu rasa inda za mu sa kanmu wallahi mu ne mun jawo kanmu bala'i yanzu mun shiga harkar da mu rasa ya zame mu kida. ka da shari'a tun zai da dariya ya ce ba mun gaya mu Muhammad bin Maslama ya rinka kawo manganu ya soki annabi ya soki musulunci ya yi waye kawabul ashir ya ji daɗin fira ana kawo shayi yana korawa ana kawo shayi can da dai sosai ya ce to zan koma shi a to bari makarkiya ya ce to mu tafi karshe aka rako shi aka rako shi ana hira da yake musulunci ake suka kabul ashir bai gane ba har an zo katanga ta ƙarshe daga kanta za a fita ana zuwa wurin ya ce to mun yi ban kwana ya ce to ya juya yana juya dama shi akwai ajiye shi domin sai da aka caje shi kamin ya shiga aka tabbatar bai da komi ba san ya yi ajiye a wurin ba yana juya sai zaro ya ajiye sa kamin ya ankara ya dauke shi kai jami'an tsaro da suka dan biyo baya suna wurakiya suka ga abin da ke faruwa suka tinkaro shi da takubba to dama katanga daga ita sai ta karshe ya tsalle ya kama katanga yana kama katanga ya daka tsalle ya birko sai da kafarsa ta karye amma da karye ya kafa sai da ya sha ya samu ya wuce gida da asuba ya zo masallaci da kafar haka ya dingi so a karye shigo masallaci manzo Allah ya kalle shi ya ce ya ya ce an gama ya rasu da ma ma'ayan nan da ka ji aje mana ita sai gobe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu